ina jin a bani matanin guda ɗaya zai taimaka mu eh, a bani matanin guda ɗaya ni ma na ringa kalla duk da cewa akwai sharhi a gabana wato wannan littafin da kuka gan shi littafi ne wanda malama suke cewa saghirul hajim kasirul fa'ida wato in ka gan shi za ka gan shi haka ɗan littafi ne ƙarami haka amma akwai fa'idodi daga cikin muhimman fa'idodin sa ne yana magana ne kan aƙida idan aka ce aƙida ne imani abin da mutum zai ƙudurce zai gyara tsakaninsa da Allah wanda dukkanin aiki na ibada yana ginuwa ne a kan wannan ko kamar yadda mai akhdari ke cewa a wani ma ya ji alal mukallafi tashihu imanihi farkon abin da ke wajaba akan baligi shine ya inganta imaninsa sai imani ya inganta ya kyautatu sa'annan sallah za ta karɓu azumi zai karɓu sa'annan sauran ibadodi za su karɓu to shi sa wannan littafi ne mai albarka na babban malami wahid bin Abdulsalam bali wanda shi ya wallafa wannan littafin ba tare da ɓata lokaci ba ba za mu ce za mu fara gabatarwa tun daga tarihin mawallafi haka rayuwarsa da neman iliminsa da malumansa da garin da aka haife shi wannan zai cinye mana lokaci an gane shi yasa kawai za mu shiga ne tsindin cikin littafi muna roƙon Allah maɗaukacin sanyi sarki ya sanya albarka cikin wannan karatu Allah ya amfanar da mu da abin da za mu karanta kamar yadda muka duba za mu ga shafi na ba a sa shafi ba amma shafi na biyar ne an sa muqaddimatun an ga wajen muqaddimatun kana budewa kana budewa zaka ga an ce muqaddimatun mun ga wajen muqaddima mun ga wajen muqaddima muqaddima an gani to malam yace muqaddima abin da ake nufi da al-muqaddima shine al-madkhalu ila shay an gane al-madkhalu ila shay wato guri da ake shiga cikin wani abu an gane kamar yanzu muqaddima na wannan masallacin shine wannan kofa ko saboda nan kake fara tarawa shine a gaban masallaci sannan sai ka shigo to haka shi ma wannan muqaddima kafin a shiga cikin littafin ne kamar kofa ne aka dan fara gabatarwa kamar dan dandamali ne aka yi na masallaci kafin a shigo shine abin da ake nufi da muqaddima shine al-madkhalu ila shay'i mashiga zuwa ga wani abu ko kuma bidayatu shay'i an gane ko mafari na abu shi ake kira muqaddima malam yace alhamdulillah. الواحد الأحد المنزه عن الشريك والشبيه عفوا توبا سندي san dai matsalar tsaya mu ga ina ganin to eh na rike taka kenan ko malam ya ce alhamdulillahi alwahid al'ahad almunazzahi an shariki washabihi walwalad wasalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa al'athar malam ya ce alhamdulillahi dukkanin yabo ya tabbata ga Allah shine alhamdulillah dukkanin yabo ya tabbata ga Allah shine alhamdulillah wannan lamun din malama sukan kiranta lamun istighraq an gane lamun istighraq bi ma'ana allam allati tastaghriqu jami'al mahamid lami wacce take tattare dukkanin wani nau'i na yabo ko na godiya shi yasa in ka zo a fassara wannan al za ka ce alhamdulillah sai ka ce dukkanin yabo ya tabbata ga Allah an gane ko dukkanin godiya ta tabbata ga Allah alwahid wanda yake guda ɗaya tilo shine alwahid guda an gane al'ahad sannan wanda ba shi da na biyu an gane al'ahad guda wanda ba shi da na biyu da akwai bambanci da alwahid da al'ahad an gane al'ahad shine wanda ba shi da na biyu amma kan ce wahid sai a ce ne isnan ko amma al'ahad shi ba a cewa wato isnan an gane shi ne wanda ba shi da na biyu al'ahad wanda ba shi da na biyu guda al-munazzahi abin tsarkakewa shine almunazzahi abin tsarkakewa an shariki barin abokin tarayya Allah ya tsarkaka ba shi da abokin tarayya washabihi sa'annan abin tsarkakewa game da ne kama da shi shine ashabi wanda yake kama da Allah babu shine Allah ya tsarkaka gabarin ne kama da shi shi Allah laysa kamislihi shay'un Wahuwa huwa sami'ul basir shine almunazzahi abin tsarkakewa anishariki shariki gabarin abokin tarayya washabihi da kuma mai kama da shi walwalad abin tsarkakewa gabarin ɗa shi Allah lam yalid wa lam yulad ne bai haifa ba kuma ba a haife shi ba malam yace wassalatu wassalam wassalatu wassalam da tsira da aminci su tabbata ala sayyidil bashar a bisa shugaban mutane an gane a bisa shugaban mutane shine annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi hakan nan tsira da aminci su tabbata ga iyalansa shine wa ala alihi haka kuma tsira da aminci su tabbata ga iyalansa wa ashabihi haka kuma da sahabbansa tsira da aminci ya tabbata gare su wa man iqtafa da kuma wanda ya bi gurbin su da dukkanin wanda ya bi gurbin su shine wa man iqtafa al-athar da kuma dukkanin wanda ya biyo su ya bi gurbin su malam yace wa billahi astaeenu da Allah ne nake neman taimako shine wa billahi astaeenu da Allah ne nake neman taimako wa ilaihi alja'u kuma zuwa gare shi ne nake fakewa shine wa ilaihi alja'u kuma zuwa gare shi ne nake fakewa nake komawa kenan wa bihi a'tasimu kuma da shi ne nake neman kariya ko da shi ne nake neman tsari shine wa bihi a'tasimu kuma da shi ne nake neman kariya malam yace wa ba'du malam ce bayan haka fa hadha mukhtasarun ya ce wannan abin takaicewa ne shine mukhtasar an gane abin da aka yi summarize nasa aka takaice shi tarhis kenan an gane shine fa hadha mukhtasarun wannan abin takaicewa ne an gane abin takaicewa ne fil aqida cikin aqida an gane cikin aqida ya ce malam yace a ƙarafaha, wanda shi wannan littafin muktasar abin takeicewa a ƙarafaha, yana tattaro ɓangarori na ita a ɗin. an gane wai wa wadihu usulaha sa'annan yana faɗaɗa asalinta ko tushenta an gane dan usul eh, jam'i ne na asul an gane al'asulu shine asasu shay an gane ma yubna alaihi ghairuhu kenan al'asulu kamar ka ce foundation an gane to wai waddihu usulaha sa'annan wannan dan littafi yana bayyana tushe ginshiki foundation na ita aqida din malam yace wa as'alullaha yace ina roƙon Allah an yuhyiyana da ya rayar da mu ay yuhyana da ya rayar da mu alal imani akan imani wa yumitana alaihi kuma ya kashe mu akan sa wa yumitana alaihi kuma ya kashe mu akan sa wa an ya'shurana kuma ina roƙon Allah da ya tayar da mu ta'ata liwa'i habibina ƙarƙashin tutan masoyinmu muhammadin Annabu muhammad sallallahu alaihi sallam. tsira da aminci su tabbata gare shi wannan shine muqaddima na wannan littafi zan ƙara maimaitawa afwan malam yace muqaddimatun shine gabatarwa muqaddimatun gabatarwa malam yace alhamdulillahi dukkanin yabo ya tabbata ga Allah shine alhamdulillahi dukkanin yabo ya tabbata ga Allah alwahidi guda ɗaya shi Allah kenan alwahidi guda ɗaya al'ahadi tilo al'ahadi tilo wanda ba shi da na biyu almunazzahi abin tsarkakewa shine almunazzahi abin tsarkakewa an shariki gabarin abokin tarayya an shariki gabarin abokin tarayya washabihi da kuma mai kama washabihi da kuma mai kama walwaladi da kuma ɗa duk Allah ya tsarkaka daga wannan Allah babu mai kama da shi kuma ba shi da ɗa ba shi da abokin tarayya wassalatu wassalamu da tsira da aminci su tabbata ala sayyidil bashar a bisa shugaban mutane ala sayyidil bashar a bisa shugaban mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haka da kuma iyalansa wa ala alihi da kuma iyalansa wa ashabihi da kuma sahabbansa wa man iqtafa al-athar da kuma dukkanin wanda ya bi gurbin su shine wa man iqtafa athar da kuma wanda ya bi gurbin su yace wa billahi asta'inu da Allah ne nake neman taimako wa billahi asta'inu da Allah ne nake neman taimako wa ilaihi alja'u zuwa gare shi ne nake fakewa shine wa ilaihi alja'u zuwa gare shi ne kuma nake fakewa wa bihi a'tasimu da shi ne nake neman kariya wa bihi a'tasimu da shi ne nake karewa wa ba'du bayan haka fa hadha mukhtasarun wannan abin takaicewa ne littafi ne abin takaicewa shine fa hadha mukhtasarun wannan littafi ne abin takaicewa fil aqidati cikin aqida yajma'u atrafaha yana tattaro gefanta an gane tsarfu shay'i an gane at-tarf shine gefe atraf jam'i ne yajma'u atrafaha yana tattaro gefanta gefe na me na aƙida ɗin wannan haɗin damir ne damirun ne an gane ya'udu ila aqida saboda ad-damir ya'udu ila ismin aqrab minhu ko kaga lamarin aqida aka ce fil aqida sai aka ce yajma'u aqrafaha yana tattaro gefen aqidar ko gefan aqidar wa yuwaddihu usulaha yana kuma bayyana tushenta an gane yana bayyana tushenta wa as'alullaha ina roƙon Allah an yuhyana da ya raya mu alal imani akan imani wa yumitana alaihi kuma ya kashe mu a kansa shi mai shi imanin wa an yahshurana kuma ya tayar da mu tahta liwa'i habibina a ƙarƙashin tutan masoyinmu Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da yake na muqaddima za mu shiga cikin littafin za mu ji malam ya ce al'aqida kalmar aqida kalma ce ta larabci nan wani idan aka ce aqida sai ya zaci kamar wani abu ne an gane yake sabo cikin musulunci a kalma ce ta larabci tana da ma'ana na lugha tana da ma'ana kuma na istilahi idan an ce al'aqida min al'aqd ne ko al'aqad shine ashaddu war rabtu ka tamki abu ka kulla abu to kaga kama akwai alaka ta lugha da kuma alaka ta shari'a saboda shi aqida wani abu ne wanda zaka kulla a zuciyarka ka yadda da shi kai imani da shi imani shine aqida ba wani sabon abu bane abinda da zaka daura a zuciyarka ka yadda da shi ka gamsu da shi kai imani da shi shine aqida shi yasa zaka ga hata cikin littattafai na fiqh ko cikin risala cikin muqaddima cayi babu matan tantiqu bihi al-alsinatu ko sai ce wa ta'taqiduhu al-af'idatu kaga wa ta'taqiduhu min al-aqdi kenan min al-aqida wa ta'taqiduhu al-af'idatu yace babu matan tantiqu bihil alsinatu babu da zai bayani akan abin da harshe harasa ke ke furtawa sai yace wa ta'taqiduhu al-af'idatu zukata kuma suke kullawa suke yadda da shi yace min wajibi umurin diyanat ko na daga wajabcin al'amura na addini shi yasa idan aka ce dai al'aqida ana nufin imani abinda zaka ƙulla ka yadda da shi a zuciyarka shine aqida to zamu ga shafi na shida malam yace al aqidatu yace wa fiha sittatu abwabin yace wa fiha a cikin ta ita aqidar sittatu abwabin akwai babuka guda shida an gane akwai babuka guda shida kamar wannan unwani ne kamar topic ne shi yasa ya sa shi bainal qausaini an gane bracket kenan kaga sai yasa al aqidatu an gane sai ya kewaye sai ce wa fiha a cikinta ita al'aqida ɗin sittatu abwabin akwai babuka guda shida yace albabul awwal babi na farko al billahi imani da Allah albabul awwal babi na farko alimanu billahi imani da Allah Albabu sani babi na biyu al'imanu bil mala'ikaci imani da mala'iku albabu sani babi na biyu al'imanu bil mala'ikaci imani da mala'iku albabu salisu babi na uku al'imanu bil kutubi imani da littattafan Allah albabu salis babi na uku al'imanu bil kutubi imani da littattafai albabu rabi'u babi na hudu al'imanu bin rusuli imani da manzanni al'imanu bin rusuli imani da manzanni albabul khamisu babi na biyar al'imanu bil yawmil akhiri imani da ranar lahira al'imanu bil yawmil akhiri imani da ranar lahira albabu sadisu babi na shida al'imanu bil qada'i wal imani da kaddara al'imanu bil qada'i wal imani da kaddara kaga wannan ai ba sabon abu bane ko to wannan shine aqida din yana daga cikin aqida kaga shi yasa da yazo sai ya kawo abubuwan da ana faɗi to su ne aqida kaga ba sabon abu bane shi yasa wannan shine aqida kai imani da Allah kai imani da mala'ikun Allah kai imani da littattafan Allah kai imani da manzannin Allah kai imani da ranar lahira kai imani da ƙaddara alkhairinsa da kuma sharrinsa to za mu shiga cikin albabul awwal babi na farko za mu shiga cikin albabul awwal babi na farko za mu shiga cikin albabul awwal ko dai kan mu shiga ciki a shiga ku to malam ce albabul awwal to in na gama karanta sai mu yi sharhi ko sai mu biyo sannu sannu amma dai abin da nake so almuhim shine mu ringa rike karatun eh mu ringa rikewa wala da zamu dage kana zuwa kana zuwa ana yi dan ni ma da yake ɗalibin ne ɗalibi ne ni ma amma karatun ba karewa zai ba in za mu sauke wannan littafin mu karasa wani mu sauke mu karasa sa wani ni na fi so kawai a yi ta karɓa shi ilimi ba kuɗi bane duk lokacin da kake bayan da shi to ba raguwa yake ba karuwa yake shi yasa ne za ku ɗauɗa mara to ba matsala insha Allah kuma akwai babban malamin mu shek kaki su ramadan shi ma ranar tafsiri da kuma ƙira'a na alƙur'ani ranar alhamis ne insha Allah alhamis mai zuwa eh, alhamis mai zuwa kuma musamman yadda nake ƙara faɗi mahaddata mahaddata eh, ya kamata su matso kusa ko wanda ke so ya haddace amma bai san salo da zai bi ba wanda zai taimaka masa wannan karatu na ranar alhamis zai taimaka masa mutuƙa malam ya ce albabul awwal babi na farko al'imanu billahi imani da Allah al'imanu billahi imani da Allah ya ce wa fihi sab'atu dawabit wa fihi sab'atu dawabita ya ce a cikinsa akwai ka'idodi guda bakwai an gane idan an ce dawabit jam'i ne na dabit an gane dabit guda ɗaya kenan singular ko wannan plural ɗinsa kuma shine bawabit da yawa kenan wayansu malaman sukan bambanta tsakanin bawabit da ƙa'ida an gane shine kamar ka ce formula ko ƙa'ida sukan ce babit shine yahtassu bi babin wahid an gane yahtassu bi babin wahid abin da ya keɓanci babi guda ɗaya yana magana ne akan babi ɗaya to shi ne babit amma kaga ka'ida takan shiga cikin babuka da yawa kamar a ce a misali al'umuru bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha wannan ba babit ba ne ka'ida ne al'amura da ka gansu ana yi da manufofinsu ne kamar innamal a'malu bin niyyat ko wannan ƙa'ida ce manza Allah ya bayar kaɗai aiki baya yiwuwa sai da niyya kaga niyya kakan same shi a babin alwala ko kakan same shi a babin sallah kakan same shi a babin wanka ko kakan same shi a babin hajji kakan same shi a babin ciniki kaga innamal a'malu binniyat wannan ka'ida ce amma kaman misali hadisin da manzon Allah ke cewa ayyu ihabin dubiga faqad tahura ya ce dukkanin fatar da aka je jeme hakika ya tsarkaka kaga wannan yana magana ne akan babi guda ɗaya shine babin jima babin tsarkin fata in an je jeme ta iyaka nan ne baya shiga cikin babin alwala ko tunda idan ana yin magana alwala ne kazancen jima ko ana magana ne akan tsarkin fata kawai ayyuma ihabin dubiga faqad tahura kaga wannan babit ne ba ka'ida ba saboda a babi ɗaya ke magana kamar babin riba babitin da yake cewa kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba kaga wannan babit ne ba ka'ida ba kullu qardin dukkanin wani rance jarra manfa'atan da ya janyo wani amfani fa huwa riba wannan riba ne Kama kai ne ka zo rance sai wani ya zo ya ce karanta masa naira dubu sai ka ce to in ka zo za ka ka dubu ɗaya da ɗari ɗaya riba ne kaga wannan babit ne Kama ka'ida yake amma yana magana ne akan babi guda ɗaya babin riba kawai yake magana kaga wannan ba ka'ida ba ne babit ne shi yasa dai akwai bambanci tsakanin ƙa'ida da babit an gane to shi yasa malam da yace wa fihi sab'atu dawabita a cikin sa akwai ƙa'idodi bai kai ƙa'ida gamewa ba amma fassarar da dole zaka bashi ai ma'anar ƙa'ida ne an gane amma a ma'ana ba ma'anarsa ɗaya da ƙa'ida ba ita ƙa'ida a ammu ta fi gamewa an gane wannan shi kuma a khassu saboda ya tasu bi babin wa'id Wafihi fihi sab'atu a cikinsa shi wannan babi na imani da Allah akwai ka'idodi guda bakwai yace ad-dabitul awwal ka'ida na farko tauhidur rububiyya shine ƙa'ida na farko kamar an tambayi malam menene tauhidur rububiya sai ce huwa ifradullahi huwa a bi af'alihi huwa ifradullahi shine kadaita Allah bi af'alihi da ayyukansa Allah shi shi kadai yayi kaga ana tambaya kama huwa tauhidur rububiyya sai ka ce ifradullahi bi af'alihi shine kadaita Allah da ayyukansa menene ayyukan Allah halitta shi kadai yayi halitta ba wanda ya taya shi shi kadai ke kashewa <laughs> babu mai taya shi shi kadai ke rayawa shi kadai ke saukar da ruwan sama ba mai taya shi shi kadai ke azurta bayinsa ba mai taya shi shi kadai ke ba da lafiya ba mai taya shi kaga wannan shine tauhidin Rububiya, ka kadaita Allah shi kadai yake wa'annan ayyukan shi ke zuwa da rana shi ke zuwa da dare shi ke kawo iska shi ke saukar da ruwa dukkanin wani yanayi Allah ne ke yi ko shi shi kadai aikin Allah ne to daga ka kadai ta Allah ka ce Allah shi kadai yake wannan aikin to kai tauhidin rububiyya an gane shine malam yace abbabitul awwal qaida na farko tauhidin rububiyya shine tauhidin rububiyya yace huwa ifradullahi shine kadai ta Allah bi af'alihi da ayyukansa ka kadai shashi da ayyukansa shi kadai yayi to kai tauhidin rububiyya malam yace ad-dabitu sani dabit na biyu qa'ida na biyu tauhidul uluhiyyati shine tauhidul uluhiyya menene shi kuma tauhidul uluhiyya sai yace huwa ifradullahi bil ibadati huwa ifradullahi shine kadaita Allah huwa ifradullahi shine kadaita Allah bil ibadati da bauta shi kadai zakai wa Dukkan wani nau'i na bauta ka ta Allah yi masa shi kaɗai to yi tauhidin uluhiyya in dai wani abu ne wanda aka ce wannan abu sunansa bauta to ka ta Allah ka bawa Allah shi kaɗai. kada ka haɗa shi da wani wa'adahu la sharika lahu to wannan in yi haka kai tauhidin uluhiyya shi yasa malam yace huwa ifradullahi shine ta Allah bil ibadati da bauta الضابط الثالث ƙa'ida na uku shine abbabitu salis ƙa'ida na uku tauhidul asma'i was sifati tauhidul asma'i was sifat kama an tambayi malam me tauhidul asma'i was sifat sai ce huwa ifradullahi shine ta Allah huwa ifradullahi shine ta Allah bima samma wa wasafa bihi nafsahu bima samma da abin da ya ambata wa wasafa bihi nafsahu ya kuma siffanta kansa da shi Allah ibawa kansa suna to ka kadai tashi sunan nan nasa ne shi kadai Allah ibawa kansa sifa ka kadai tashi shi kadai ne mai wannan sifa kai tauhidul asma'i was sifat shine ifradullahi kadai ta Allah bima samma da abin da ya ambata wa wasafa bihi nafsahu ya kuma siffanta kansa da shi fi kitabihi cikin littafinsa alkur'ani kenan ko wa ala lisanin rasulihi kuma kan harshen annabinsa akan harshen manzansa shine manzan Allah ce Allah yana da suna kaza to ka ta Allah Allah shi kadai ne ya mallaki wannan sunan an gane manzan Allah ce Allah yana da sifa kaza ka ta Allah Allah shi kadai ne ya siffanci da wannan siffar to in kai haka kayi tauhid al-asma'i was sifat shine malam yace huwa ifradullah shine kadai ta Allah bima samma da abin da ya ambata wa wasafa bihi nafsahu ya kuma siffanta kansa da shi fi kitabihi cikin littafinsa wa ala lisani rasulihi kuma a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam malam yace ad-dabiqur rabi'u ƙa'ida na hudu al'imanu bi sifatin lahi imani da siffofin Allah al'imanu bi sifatin lahi imani da siffofin Allah min gairi taharifin ba tare da canjawa ba an gane ba tare da ta'awili ba shine min gairi taharifin ba tare da canjawa ba wala ta'awilin ko kuma tawili wala shibihin ko kuma kamantawa wala takyifin ko kuma kayyafawa an gane ko kuma misaltawa shine wala takyifin ko kuma kayyafawa takyif shine zikiru kaifiyatu sifa shine ambatan yanda siffar take kamar Allah as-sami'u ne ko Allah yana ji sai ka ce ai ga yanda Allah yake ji kaga ka kayyafa kenan Allah ba a yi masa haka Allah yana gani sai ka ce ai ga yanda ganin Allah yake ga yanda Allah yake gani to duk ba a haka an gane ko kuma Allah ya ce yana ji ka yi tawili ka ce a'a ai ba ji yake yi ba eh ai saboda idan muka ce yana ji ai kamar man kamanta shi da mutane ne ai mutane ma suna ji to ba a haka ba ka canjawa Allah dole za ka bar shi a haka yana ji an gane ba za ka yi tawili ka ce ai ba ji ake nufi ba a nan saboda idan mun ci Allah yana ji to ai bayi ma suna ji mun kamanta Allah da bayi kenan a'a baka kamanta Allah da bayi ba saboda su bayi jin su ai mahadud ne ko iyaka abin da ake a gaban ka ne ko a kusa da kai zaka ji ko shi kuma Allah wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ma ka bayyana magana to Allah shi ya san asirru me asirru shine abin da mutum ya darsa ya ɓoye a zuciyarsa malama suka ce wa akhfa abin ma da zai darsa a gobe kaga baka kawo zuciyarka ba amma Allah ya san shi ya san zaka kawo amma mutum wanda yake ma kusa da kai ai bai san abin da ke cikin zuciyarka ba ko kaga saboda shi ba irin sanin Allah ba ne shi ba irin jin Allah yake da shi ba an gane shi yasa wannan kenan zan ƙara maimaita nan malam yace albabul awwal babi na farko al-imanu billahi imani da Allah wa fihi sab'atu dawabit a cikinsa akwai ƙa'idodi guda bakwai الضابط الأول قائدة نفرق توعيد الربوبية shine tauhidin rububiyya huwa ifradullahi shine kadaita Allah bi af'alihi da ayyukansa bi af'alihi da ayyukansa huwa ifradullahi shine kadaita Allah bi af'alihi da ayyukansa الضابط الثاني ta biyu توحيد الربوبية shine توحيد rububiya. huwa ifradullahi shine ta Allah bil ibadati da bauta an gane bil ibadati da bauta ka kadaita shi kai masa shi kadai shine tauhidul shine tauhidul uluhiyya an gane الضابط الثالث قاعدة أكو توعيد الأسماء والصفات توحيد سونا يد سبوفي كو توعيد الأسماء والصفات malam yace huwa ifradullahi shine kaɗaita Allah huwa ifradullahi shine kaɗaita Allah bima samma da abin da ya ambata wa wasafa bihi nafsahu ya kuma suffanta kansa da shi fi kitabihi cikin littafinsa fi kitabihi cikin littafinsa wa ala rasulihi kuma akan harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam wa ala lisani rasulihi kuma akan harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam الضابط الرابع قائدة تهدو الإيمان إيماني بصفات الله دا سفوف الله من غير تحريف باتارد wala ta'awilin ولا تأويل باتارد تاويل با wala shibihin ba tare da kamantawa ba wala takyifin ba tare da kayyafawa ba wannan shine to mi shari'in iyaka nan an gane mi shari'in iyaka nan amin Allah ya bamu lada ya kuma bamu fahimta malam yace albabul awwal babi na farko al-imanu billahi imani da Allah al'iman asalin kalmar an gane asalin kalmar iman hamza ne guda biyu asali an gane a'amana an gane asalinsa a'amana ne an gane sai hamza guda ɗaya sai aka canja ta aka sa mata kamar madda ce amana ko za ka da an ce amana amma asalinsa a'amana ne an gane asalinsa amana ne sai aka shafa alhamza guda ɗaya sai aka yi madda an gane shi yasa kamar luyinat kenan an gane sai koma amana to asalin kalmar amana an gane iman masdar ne na amana akan ce amana yu'minu imanan amana yu'minu imanan wanda masdar ne na amana yu'minu imanan shine asalin kalmar haka kuma idan mutum ya yi imanin sai a ce masa mu'minun ko wanda ya yi imanin an gane haka yana da ma'ana idan an ce wato kamar iman minal amni ne an gane minal amnu idan an ce al'amnu kuma shine diddil khawf ko kishiyar tsoro al'amnu ko na amanu wa bi yalbisu imanahu bi zulmin ula'ika lahumul amnu kaga nan suna da amnu wato idan mutum ya samu amnu ba shi babu tsoro kenan la khawfun alaihim kenan wala hum yahzanun to shi yasa asalin kalmar imani min al-amnu ne min al-amnu shi kuma al'amnu ne diddul khawf kishiyar tsoro an gane haka al-imam ya ce, yace wattafaqa ahlul ilmi minan lugawiyi na wa ghayrihim anna imana ma'anahu a tasdiq an gane al-imam ya azhari yace ma'abota ilimi sun yi ittifaƙi ma'abota sanin lugha yaren larabci da wayansunsu akan cewa imani idan an ce al'iman ne a tasdiku gazgatawa an gane kenan idan mutum ya yi imani da Allah a luga ya gazgata Allah kenan ya yadda da Allah haka shekul islam ibn taimiyya yana daga cikin zaɓin da yi wa ma'anar al'imani ya ce ne al'iqrar tabbatarwa an gane yayin da mutum ya yi imani da Allah ya tabbatar da samuwar Allah kenan ya tabbatar da kaɗaitakar Allah kenan ya tabbatar da cancantar Allah wa bauta shi kaɗai kenan yayin da mutum ya yi imani da Allah kenan wannan kenan a lugha idan an ce al'iman ko ka ce al'iƙirar ko ka ce al-tasdiq a lugha kenan gazgatawa an gane to da malam ya ce albabul awwal ya ce al'imanu billah a yaren larabci shine language kenan na larabci ko idan an ce al'iman shine at-tasdiq gazgatawa ko al tabbatarwa, wannan kenan a amma a istilahi ko a shari'a idan an ce al'iman shine tasdiƙul ƙalbi wa iqrarul lisani wa amalul ƙalbi idan an ce al'iman a istilahi na malamai na shari'a na tauhidi shine tasdiqul qalbi gazgatawa zuciya an gane wa iqrarul lisani da kuma tabbatawar harshe wa amalul qalbi wal jawarihi da kuma aikin gabbai da zuciya da kuma aikin gabbai da kuma zuciya kaga uwa an haɗa abubuwa guda uku kenan wannan shine imani a musulunci kenan shine tasdiqul qalbi wa iqrarul lisan wa amalul qalbi wal jawarih abubuwa guda uku kenan kaga ta nan zaka cire imanin munafikai ba imani bane a shar'ance saboda su babu tasdiqul qalbi ko babu gazgatawar zuciya akwai iƙirarin lisani saboda suna yin ikirari da harshe ko idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah kaga da harshen su suke faɗi amma Allah ya faɗi yace yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗin abin da yake babu shi a zukatansu ne da bakunansu suke faɗi shi kuma imani a shar'ance sai ka haɗa abubuwa guda uku zuciyarka ta yadda da abin da harshenka ya furta kaga an samu muwafaka wato da gaske kake na kalmar shahada da ka faɗi a baka a zuciyarka ma akwai Allah kana da yaƙini da gaske ka faɗi wannan abu sa'annan kuma sai a gani a aikace ko tunda ai ba ka ce ka yi imani ba Allah ya ce ai sallah ka ce a ai ba za ka aikata ba to kaga wannan ba imani ba ne shi yasa idan aka ce al-iman shine tasdiqul qalbi wa iqrarul lisan wa amalul qalbi wal jawarih shine gazgatawar zuciya da kuma tabbatarwa harshe dole sai kafirta sai kafirta kalmar shahada shi yasa yanzu mutum ko musulunta yayi kawai ba zai zo ya kama sallah ba ko sai ya furta an laƙana masa kalimatu tauhid ko kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya tabbatar da harshensa an gane sa'annan kuma sai a ce masa yayi sallah yayi azumi yi kaza ka wannan da aiki ne na gabbai shi yasa kenan idan an ce al-iman an gane shine tasdiqul qalbi wa iqrarul lisan wa amalul qalbi wal jawari shine gazgatawa na zuciya da kuma tabbatarwa harshe da kuma aiki da gabbai an gane da kuma aiki da gabbai wannan shine iman kuma kamar yadda imamu shafi'i ke wannan ijma'i ne tun daga sahabbai wannan shine imani haka kamar yadda imamu lalika'i wato ya ambata a cikin as-sunna yace imamu shafi'i yana cewa kanal al-ijma'u min as-sahabati wat-tabi'ina wa man ba'dahum wa man adraknahum yaquluna al-iman qawlun wa 'amalan wa niyya wa la yujzi'u salasati illa bil akhar Eh, yace ijma'i ne tun daga sahabbai da kuma tabi'ai da waɗanda muka riska kowanne yana cewa imani faɗi ne da harshe an gane sa'an nan kuma aiki ne sa'an nan kuma niyya ne wato a zuciyarka sai ka yadda akwai Allah ɗin an gane wannan shine ta'arifin imani shi yasa malam da yace albabul awwal yace al-imanu billahi imani da Allah an gane shine ka sa Allah a zuciyarka ka yadda da Allah da kaɗaitakar Allah ka yadda da cancantar Allah da samuwar Allah sa'annan kuma ka furta haka sa'annan kuma ka yi aiki a aikace wannan shine al'imanu billahi malam ya wa fi sab'atu dawabit ina ganin sharhi zai yi yawa ko nan mu bashi da Allah kai mu sati mai zuwa sai mu zo mu sharhi amma dai mu bashi a haka zan sake maimaitawa albabul awwal babi na farko al-imanu billahi imani da Allah wa fihi sab'atu dawabit a cikin sa akwai ka'idodi guda bakwai ad-dabit al-awwal ka'ida ta farko tauhidur rububiyya shine tauhidur rububiyya huwa ifradullahi shine kadaita Allah huwa ifradullahi shine kadaita Allah bi af'alihi da ayyukansa bi af'alihi sani ka'ida ta biyu tauhidul Uluhiya shine tauhidul uluhiyya menene tauhidul Uluhiya? wa ifradullahi shine ta Allah bil ibadati da bauta ad-dabitu thalith ka'ida na uku tauhidul asma'i was sifat asma'i was wa ifradullahi shine ta Allah bima samma da abin da ya ambata wa wasafa bihi nafsahu ya kuma siffanta kansa da shi fi kitabihi cikin littafinsa wa ala lisanin rasulihi kuma akan harshen manzansa ko ɗan aikensa sallallahu alaihi wasallama الضابط الرابع قائدة نهد الإيمان بصفات الله imani da siffofin Allah min ghairi taharifin ba tare da canjawa ba wala ta'awilin ba tare da tawili ba wala tashbihin ba tare da kamantawa ba wala takyifin ba tare da kayyafawa ba wannan za mu bashi a haka sharhi na wayannan abubuwan da muka karanto mai idan Allah ya kai mu rana ita yau kenan shine ranar wannan littafi da Allah kai mu gobe akwai karatun fiqhu an gane insha Allah duk abin da muka yi daidai Allah ka ba lada wanda muka yi kuskure daga gare mu ne Allah ka yafe mana kuma ka ba mu ikon gyarawa amin ina ganin ai kiran sallah nan kuma eh ina akwai mai tambaya sai na'am na'am sayyidul bashar shine shugaban mutane hamma aljanu Eh, hamma aljin an gane shi ya sa wani zubin sai ka ji an ce sayidul khalq eh, shugaban halitta duka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai ke cewa ko ala kulli fannin faddala Allahu fannahu bi an farada ad-din al-qawim wa sannahu faqad sasa insal khalqi urran wa jinnahu yace a'id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam wa yin huwa Ya yace ala kulli fannin akan kowane ɓangare. faddala Allahu fannahu Allah ya fifita ɓangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga in a matsayi ne Allah ya fifita shi akan kowa in a littafi ne Allah ya fifita shi akan kowa in a mu'jiza ne Allah ya fifita shi akan dukkanin annabawa haka idan a yawan mutane ne ma ko al'ummarsa ta kowace al'umma yawa sallallahu alaihi wasallama shine ala kulli fannin faddalallahu fannahu yace bi an farada dinal qawima wa sannahu ta yanda Allah ya faralanta addinin sa ya kuma sunnanta shi sai yace faqad sasa insal khalqi ko kaga insal khalqi sai yace wa jinnahu yace faqad sasa haƙiƙa manzon Allah ya shugabanci kaga sasa sasa ya susu siyasatan kenan ko Kagan tana aka samu siyasa ko shine shugabanci yace to faqad sasa insal khalqi hakika ya shugabanci mutane shine faqad sasa insal khalqi kaga halittu na mutane manzo Allah ya shugabance su sai ce wajinnahu da kuma aljanin nasu e ai shi an aiko shi ne zuwa ga aljanu da mutane ko shi yasa Allah ce wa ma khalaqatul jinna sai ce wal insa haka kuma su ma Aljanu Allah ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn ko faqalu inna sami'na qur'anan ajaba haka kuma Allah ya faɗi ko wa idh sarafna ilayka nafaran min jini ko yastami'una alqur'ana to daka nan ya ce sayidin bashar ba wai iyakacinsu ba an gane amma aljanin sai dai to wannan kila yana magana ne da mutane saboda shi ma mutum ne e, shi ya sa to sai ce sayidin bashar don shi mutum ne sannan kuma ya wallafa ne shi ma yana yin magana da jinsi na 'yan uwansa to shi ya sa sai ya musu magana da wannan amma ba ya taƙaita aka ba ne allah ya sa mu dace